Daga birnin Washington DC sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 21 da 16. Masu wuraren ma jamhuriyar Nijar za a iya kama kai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da ake so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkan mu da ranar Asabar 26 ga watan Agustan shekara ta 2017. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki ke farin cikin kamuku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai. To sarfil guguwa mai karfin gaske da ake wa lakabi da guguwa habe ta yi matukar barna a kudu maso gabashin jihar Texas na nan Amurka. babban jami'in kula da makaurata na kungiyar tarayyar turai ya ce mai yiwuwa ne a fara hana kasashen nahiyar afirka da kuma yankin asiya da ke hana al'umma su komawa gida takardar izinin shiga kasashen turai kana mataimakin shugaban ƙasa amurka kan harkokin tsaron ƙasa sebastian goka ya sanar da daina aiki a fadar white house to allah ya kyauta kanan labaran kenan aka ji hukumar da ke kula da ayyukan agaji ta majalisar ɗinkin duniya ocha ta fitar da wani rahoto da ke cewa mutane 540 ne rikicin boko haram shafa a yankin diffa na jamhuriyar nijar ya kamata duka gwamnatin da mu da 'yan uwan namu sauran kasashe ɗauki matakan da sam ida kwata-kwata da magana boko haram haka kuma za ku ji dalilin da ya sa shugaba muhammadu buhari ya gana da shugabannin manyan jami'in najeriya biyu apc da pdp jiya a fadarsa haka kuma a birnin jos kuma an kaddamar da gidauniyar marigayi allaja adamu dan maraya jos inda aka yi kira ga 'yan najeriya da su runguma a kidar haɗin kai wata maraya da nuna bambanci na addini ko na jinsi ko na siyasa kowa nasa dan maraya jarumi ne kuma gwarzo ne wajen yada adabin hausa Haka kuma Ibrahim almasi Garba zai kawo mana shirin amsoshin tambayoyinku, amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da warhaka ga cikakkun labaran. Guguwa mai karfin gaske da aka yi wa lakabi da guguwa Harvey ta yi bana ainun a kudu maso gabashin jihar Texas a wani karamin gari da ake kira Rockport kusa da corpus christi da asubahin yau asabar inda aka rika tafka ruwa kamar da bakin kwarya da ya shafi wurare masu nisa guguwa harvey ta kasance guguwa mafi karfi da aka fuskanta a amurka cikin sama da shekaru goma inda ta rika kadawa da karfin tafiya kilomita 209 cikin sa'a guda a lokacin da ta sauko a doron ƙasa. sanda a hankali dai guguwa ta lafa amma zuwa safiyar yau asabar cibiyar nazarin guguwa mai ƙarfi ta ƙasa amurka ta ce guguwar ta keta yankin da karfin gudun kilomita 185 a sa'a guda a daidai gabatowar guguwar dubun dubata mazauna yankin na jihar texas sun wa yankin domin gudun illarta kawo yanzu dai babu labarin wanda guguwar ta ritsa da su sai dai jami'ai sun ce ma'aikatan gaggawa ba su iya zuwa wurare da dama ba sabili da karfin guguwar. yayin da guguwar ke dosa, mashigin ruwan jihar texas jiya juma'a da yamma shugaban amurka donald trump ya rattaba hannu tare da ayyana guguwar a matsayin bala'i wani kwamandan dakarun ruwan amurka ya tabbatar da cewa koriya ta arewa ta yi gwajin waɗansu tagwayen makamai masu linzami masu cin gajeren zango a jiya juma'a amma babu ko ɗaya daga cikinsu da ya kai inda aka yi niyyar cin shi kakakin rundunar sojan amurka a yankin tekun pacific ya faɗa jiya juma'a cewa makamai masu linzami uku koriya ta arewan ta harba inda ta rika ba da tazarar kusan minti goma goma a tsakaninsu kakakin ya kuma ƙara da cewa makami mai linzami na farko da na ukun sun faɗi tun suna sama sannan na biyun kuma ya tarwatse jim kaɗan bayan da aka harba shi bisa ga cewar kakakin babu ko ɗaya daga cikin makaman da ya zama barazana ga yankin arewacin amurka ko kuma gom wanda shine yankin mallakar amurka mafi kusa da koriya ta arewa tun farko dakarun koriya ta kudu sun sanar da cewa koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami da dama daga lardin gongom waɗanda suka ce mai yiwuwa ne suna cikin atisayen da sojojin ƙasar ta koriya ta arewa ke gudanarwa akalla ɗaya daga cikin makaman ya yi tafiyar kimanin kilomita 250 kafin ya fada teku bisa ga cewar babban hafsan sojin koriya ta kudu jiya juma'a amurka ta haramta duk wata hulɗar kasuwanci da venezuela a yunkurin washington na baya-bayan nan na matsawa gwamnatin shugaba nicolas maduro lamba an kakaba wa ƙasar takunkumi ne da nufin nuna cewa amurka ba za ta kyale haramtacciyar gwamnati ta ɗore a yankin wanda za ta ci gaba da kuntatawa al'ummarta ba bisa ga cewa mashawarci akan harkokin tsaro hr mcmaster a hirarsa da manema labarai shugaba donald trump ya rattaba hannu tare da zartar da takunkumin jiya juma'a da ya haramta hulɗa da gwamnatin maduro da kuma kamfanin nan na mai na ƙasar pdvsa sakataren ma'aikatar kuɗin amurka steven munich ya faɗa yayin hira da manema labarai a fada white house cewa takunkumin zai sa maduro ya gaza yi wa mukarrabansa na siyasa da kuma masu goyon bayan gwamnatin tasa toshiya da yake mai da martani shugaban ƙasar venezuela nicolas maduro ya ce ya yi allah wadai da takunkumin da ya ce takunkumin sun saba wa dokokin ƙasa da ƙasa kuma an sanya su ne da nufin ganin ƙasar ta gaza sauke nauyi da ya rataya a wuyanta. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Babban jami'in mai kula da masu ƙaura na ƙungiyar tarayyar Turai ya ce mai yiwuwa ne Brussels ta hana bada tallafin inganta rayuwa ta kuma kafa dokar da za ta shafi hulɗa cinikayya da takaita ba da takardar izinin shiga yankin nan kan ƙasashen afirka da kuma asiya yankunan da makaurata na suke fitowa da nufin tilasta wa ƙasashen karɓar mutanen da aka hana mafaka a ƙasashen turai a hirarsa da jaridar ƙasar Burtaniya wadda ta wallafa yau Asabar Dimitri Akramopoulos ya ce jami'ai a ƙungiyar tarayyar Turai suna duba yiwuwar dakatar da ɗaukar nauyin manyan ayyukan bunƙasa ƙasashen. Ya ce muna kashe kuɗi ne a waɗannan ƙasashe da nufin samar da dama ga al'umma. Ya ce ƙasashen da suka gaza ba da haɗin kai za su iya fuskanta hana su takardar izinin shiga Turai baki ɗaya. Jamus dai ta yi barazana hana ƙasashen da suka ƙi karɓar masu komawa gida takardun izinin shiga ƙasarta. sai dai bisa ga dukkan alamu Akramopoulos yana nuna za a faɗaɗa hana takardun izinin shiga ƙasashen da zai shafi dubban 'yan ƙasashen ƙetare kama daga jami'an diflomasiya da likitoci da ɗalibai da kuma masu gudanar da bincike. daga ƙarshe mataimakin shugaban ƙasar amurka kan harkokin tsaron ƙasa sebastian guka ya ce ya ajiye aiki a fadar white house ya kuma zama jami'i na baya-bayan nan da ya fice daga gwamnatin shugaba donald trump a cikin wasiƙa ajiye aikin da goka ya rubuta wadda kafofin sadarwa da dama suka samu ya ce shawarar da trump ya yanke ta tura ƙarin dakaru afghanistan ya sa ya bai gamsu da inda gwamnatin ta dusa a tsare-tsarenta na ƙasashen ƙetare ba. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To madalla a wani rahoto da ta fitar hukumar da ke kula da ayyukan agaji ta Majalisar Ɗinkin Duniya OCHA ta bayyana cewa kimanin mutane 540 ne suka rasa rayukansu ko suka ji rauni ko kuma aka yi awon gaba da su sakamakon hare-haren da ƙungiyar Boko Haram ta kai a yankin Defa na jamhuriyar Nijar. Daga mai wakilin Yusuf Abdullahi ya yi mana ƙarin bayani kan wannan rahoto. rahoton dai na hukumar da ke kula da ayyukan agaji ta majalisar ɗinkin duniya osha ya bayyana cewa cikin mutanen 540 da suka rasa rayukansu ko suka jikata ko kuma aka yi awon gaba da su a sakamakon har-haren da ƙungiyar boko haram ta kai a yankin difa daga watan fabrairu na shekarar 2015 zuwa watan Ogista na shekarar 2017 garin boso ne al'amarin ya fi kamari wanda ya rasa akalla mutane 230 kana 44 suka jikata uku kuma suka yi batan dabo sannan kuma aka yi awon gaba da uku sai birnin difa wanda ya rasa mutane 73 sannan 96 suka jikata aka kuma yi awon gaba da biyu garin ingingima kuma ya rasa mutane 31 sannan hudu suka jikata aka kuma yi awon gaba da 47 a garin mai kuma mutane uku ne suka jikata aka kuma yi awon gaba da biyu sai kuma a garin gudu mariya inda aka yi awon gaba da mutane biyu da yake tsokaci game da wannan rahoton alhaji salisu amadu wani mai fafutuka cikin kungiyar fararen hular nijar ya bayyana cewa lokaci ya yi da kungiyar boko haram za ta zama tarihi ya kamata duka gwamnatin da mu da yan uwan namu sauran kasashe madauki matakan da sam ida kwata-kwata da magana boko haram mu nemi magana cewar ku boko haram kinmu yunwa mu ita ce za a nema a san wanda za a zamanto a nemi abin rayuwa na yau da gobe amma a gaskiya wannan abubuwan kowa ya gishiri a isa kan kaza kaga dai a yau duk wani abin da ka sani yau ya riga ya ta'azara don saboda irin wani abu na boko haram tattalin arziki tattalin rayuwa tattalin duka abin da kake so na yau da gobe babu makaranta ba lakwal ba rayuwa yau da gobe bisa shi ba iya kiyo ba iya na kamo kihi hankin difa ba iya noma ba iya duk wani abin da ka sani wanda ya zamanto na amfani na al'umma wanda ya zama kai in ba da roƙon Allah ba kai a ganin ka rayuwa ma a can ai ka wala mai to sai dai fa ba za a samu wannan nasarar ba sai ko wani bangare ya kawo tashi gudunmuwa a sa kuɗin inda ya kamata a yi amfani da shi a ba mana jama'a lokacin aiki al'umma ya kamata duk abin da ba tarar da shi ba su zo ta kuɗin rahoto kuma a ci gaba da roƙon Allah kuma kai ya zamanto ana barci da ido biyu a yi kabarci da ido guda guda na hange guda na abin da ake gani cikin gida kuma duk abin da zai zamanto ya taimakawa wannan al'ummai ya kamata ka ji tsoro ka je ka ba eh, jima'a tsaro ka ba su rahoto na cewa kai mun ga wani bakon wani ko kuma mun tsinka wani ko mun hango wani wanda ya zama to kai iso kaso eh, nan garin namu ko kaiwa mu kauyen mu kai zo cuta mu aje a digini wannan wani ne to sai dai da haka gwamnatin Nijar na ikirarin cewa tana ci gaba da samun nasara a yakin da take yi da kungiyar ta Boko Haram musamman ma idan aka yi la'akari da dubban mayakan kungiyar da take rike da su a gidajen wakafi daban-daban na kasar sannan kuma har yanzu kungiyar bata da wani sansani da ta kama a Nijar Yusuf Abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nishar to duniya mu bi ta asese to duniya mu bi ta asannu to madalla a gaida yusuf abdullahi a jiya ne shugaban najeriya muhammadu buhari ya zama da shugabannin manyan jam'iyyun najeriya biyu apc da pdp kan haka ne wakilin murya amurka abuja nasiru adam alhikaya ya zanta da mai taimakawa da shugaban kan harkokin labaru malam garba shehu inda ya tambaye shi makasudin zama. jam'iyyun nan guda biyu kowace a cikinsu ta rubuta masa wasiƙa tana buƙatar su zo su yi masa murna da Allah ya bashi lafiya ya dawo kan aiki. Amma ita fadar gwamnati sai aka ga cewa domin a ƙara jaddada haɗin kan ƙasa maimakon a gansu daban-daban sai aka ce su zo gaba ke ɗaya PDP ɗin da APC. Muhimmancin wannan abu shine tunda ka san tun da ya dawo daga wannan tafiya da ya yi jawabinsa na farko shugaban ƙasa ya nuna damuwarsa akan yadda rabe-raben kan jama'a yake barazana ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasa wanda har wasu so suke wai a raba ƙasar ma kuma inda ya gargaɗi ya nuna cewa a Najeriya ta zauna daram ba a isa a ta ba to saboda haka wannan ziyara da ita da aka yi shugaban Muhammadu Buhari ya yi amfani da ita domin sake jaddada wannan saƙo nasa da ya dawo da shi na cewa haɗin kai ya zama dole domin ƙasar nan ta samu zaman lafiya da kwanciyar hankali. mai taimakawa shugaban najeriya kan harkokin labarai malam garba shehu kenan a tattauna wasu da nasiru adamu alhikaya to daga abuja kuma sai mu leƙa jos inda aka gudanar taron kaddamar da gidauniyar alhaji adamu dan maraya jos inda aka bayyana kyawawan darussa da waƙoƙin marigayen ke da su da kuma halayen marigayen ga wakilin murya amurka zainab babaji da ƙarin bayani An yi kira wa 'yan Najeriya da su rungumi aƙidar haɗin kai da zaman lafiya maimakon furta kalaman da ka iya haddasa rikici da rarraba kawunan al'umma. A wani taron kaddamar da gidauniyar ɗan Maraya Jos wanda aka gudanar a nan Jos, mahalarta taron sun bayyana irin kyawawan darussa da waƙoƙin marigayi Alhaji Adamu ɗan Maraya Jos suke yin tasiri wajen inganta zamantakewar al'umma. Tsohon shugaban gidan rediyon tarayyar Najeriya Malam Ladan Salihu ya bayyana marigayi ɗan Maraya Jos a matsayin wanda ya sadaukar da kansa wajen ilimantarwa, haɗin kan al'umma, taimakon mabukata da dai sauransu. addini ko na jinsi ko na siyasa kowa nasa dan maraya jarumi ne kuma gwarzo ne wajen yada adabin hausa da inganta ta gwarzo ne kuma hamshaki ne wajen koyar da ɗabi'u masu amfani masu daraja Shi ma shugaban gidauniyar ta ɗan Maraya Jos Mr. Osezuwa Chris Isibo ya ce sun kafa gidauniyar ne bisa la'akari da irin gagarumin gudunmawar da marigayi ɗan Maraya Jos ya bayar ta hanyar waƙoƙinsa wajen gina Najeriya. Now when you hear him sing or talk, the songs are so universal, it has the capacity to even liberate anybody, no matter the tribe, the religion, anything. ya ce idan ka saurari waƙoƙinsa ko kalamansa waƙoƙi ne da suke da tasiri a duniya baki ɗaya inda suke nuna sadaukarwa da ba da 'yanci ga kowa ba tare da la'akari da ƙabila ko addini ba. Mr. Isibo ya ce ki duba yadda ɗan maraya ya zagaya duniya yana hudubar zaman lafiya ba kamar yanayin da Najeriya ta fada na nuna ɓangaranci kamar yadda muke fuskanta a yanzu ba da ya janyo matsaloli da dama a ƙasar ba. Shi ma jami'i da ke aiki a wata kungiya mai fafutukar samar da zaman lafiya wato Search for Common Ground, Malam Sani Suleiman ya ce waƙoƙin ɗan Maraya Jas wa'azi ne ga kowa. haƙiƙa in muka saurari waƙoƙin marigayi Dr. ɗan Maraya akwai darussa masu ƙarfi waɗanda idan shugabanninmu za su yi amfani da shi a matakai daban-daban idan iyaye za su yi amfani da shi a matakai daban-daban matasa mata masu ƙananan sana'o'i to za mu ɗauki darussa wanda za su taimaka mana a rayuwa kwarai da gaske. Uwar gidan marigayin Hajiya Sabuwa ɗan Maraya ta ce sun kafa cibiyar horar da matasa sana'o'i kamar su ɗinki da saƙa don tunawa da marigayin. Ba abin da za mu ce sai dai godiya. Mun gode Allah. Domin muna son abin ya kasance na har abada cikin kowane lokaci kuma muna daga cikin taimakawa. Domin yanzu ma akwai ɗalibai to inda muka koyar da su ɗinki da abubuwa suna za mu yayi sani Shiko Yusuf Kucili dan Maraya wanda ke matsayin ɗa ga marigayin ya ce suna buƙatar jama'a su taimaka wajen haɓaka gidauniyar. Akwai hanyoyin da mutum zai taimaka ko cokali ɗaya kaɗa ko ka bamu mun san muna da wanda zamu ya ɗauka mu ba ya amfana da shi. yawa ba wani manufan mu mu nemi kuɗi da abin ba yadda ya ɗora mu akan tafarkin taimako haka muke so mu cika da shi akan tafarkin taimako Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga don tilar makula da su. Tun da jirgin birnin Yamani, shi jirgin birnin Ingila, to ja kaɗa da Italiya in yi ɗan kuka ya kajiya. Bakin wallai dangana motocin talakawa suna A gaida Zainab Babaji, to Allah ji kan ɗan marigayi ji Adamu ɗan Maraya Jos. To jama'a shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka yanzu kun augon muna cewa karfe goma sha ɗaya da minti goma sha takwas ga shirin na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji ansar tambayar su Hafizu balaraba Gusau da Kwamrar Jibril Al-Mustapha Gusau. masu son a bayyana musu ma'anar karin maganar nan mai cewa Allah ya yi ma koko Allah ya yi maka gyaɗar dogo. Za kuma a ji ansar wata tambaya mai alaƙa da wadda muka ƙarasa a makon jiya kan tarihin rarara. To mu fara da ansar tambayar su Hafizu Balarabu Gusau da Almustapha Gusau masu son a bayyana masu ma'anar karin maganar nan mai cewa Allah ya yi ma koko Allah ya yi maka gyaɗar dogo. Idan masu tambayar na saurare, to ga masanin harshen Hausa a cibiyar adana kayan tarihi da samarwa a Abuja, Malam Sani Balankaro wanda ya ce. To idan Malam Hafizu da Larabe da Jibrin Almustapha suna kusa ga abin da ya sauwaka a kan amsa tambayar su. Da farko dai abin da ya kamata mu gane shi ne cewa wannan karin magana ta Allah ya yi wa wani da dogo ko kuma Allah yi maka gyaɗar dogo ana so a yi mutum addu'a kenan. Hmm. Tana daga cikin irin karin maganganun da cikin rukunin karin maganganu da ake alakanta su ko kuma suke da tushe da mutum. Hmm. Wato ta hanyar zancensa ko aikinsa ko kuma wani lamari da ya shafe shi. Hmm. Kamar yadda muka sani da farko in na san idan wasu tambayar suna tare da wannan fili lokaci lokaci ba za su kasa sanin cewa karin magana zance ne da kullum mai ma'ana ta musamman. Hmm. Abin da farko kamata su fara sani kenan. To, sannan kuma waɗannan kalmomi da wannan karin magana ta gaɗa dogo yana daga cikin rukunin kamar da yanzu na faɗa wato karin maganganun da ake alakanta su ko suke da tushe da mutum ko kuma waninsa a zancen mutumin ko aikin mutumin ko kuma wani lamari ya shafe shi. mun sha ba da misalan waɗannan karin maganganu misali a ce jifan gafiyar baidi gobarar titi a jos ko mm. gwaggo a kofa noman barka fargar jaji da sauransu ko mm. ba haka ba haka yawa ko da yake a mafi yawancin lokaci waɗansu karin maganganun suna da tushe ko asali na tarihi da aka iya tabbatar da shi mm. waɗansu ko ba su da shi amma dai gaba ɗaya abin da bahaushe yake nufi da karin maganar Allah ya yi mutum da dogo hmm. kuma ya masa da dogo ne samun rabo ko alheri hmm. ko kuma wani amfani daga ba a yi tsammanin samunsa ba a wani lokaci. Hmm. Wato, ka sami wani abu ko kuma wani rabo ya zo ma ko wani amfani da baka zaci ko kuma baka tsammaci zai zo maka a yadda ka zace shi ba. Shi ne ɗan dogo. Asalin wannan karin magana kuwa tarihin ta dai ba shi da cikakken ainihin wato bayani akan a ina aka yi abin hmm. amma dai bayanai suna nuna cewa shi dogon da ake magana hmm. da shi da yan uwansa manoma ne kowa yana da da gurin da ake nomawa a garkarsu ko hmm. gandunsu suka je suka zuba gyaɗarsu gyaɗa ta fito sai ya banya kowa ya banya ta kai kyau amma kuma sai gyaɗar shi dogo sai ta fita daban da ya da sauran makwabtansa ta kasance ita sama ya'ya ƙasa ya'ya domin karshen karin maganar a ce Allah ya yi wa wani gyaɗar dodo sai a ce sama ya'ya ƙasa ya'ya. Wajen hmm. sabanin sauran yadda aka saba ganin ainihin yabanyar gyaɗa eh, a ƙasa. Hmm. Yawwa to shi ta dogo shi ta kasance da gasa a ƙasa kuma ga wata ma a sama. Shi ne sai su 'yan uwansa suke danganta duk wani abu da ya shafi ko kuma ya samu mutum na alheri ko rabo mafi yawa fiye da yadda aka tsammaci a samu ke a danganta da shi to Allah ya yi mutum da dogo ko kuma kai ma Allah ya maka da dogo ka samu abu kaza hmm. to ka ji tushen ainihin wato wannan karin magana wato albarku sama da ƙasa yawa ahin eh, albarka sama da ƙasa hmm. kusan abin da ya samu shi dogo kenan ba za a ce wai a'a ko wani eh ko kawai dai ikon Allah ne mm. amma kuma ba za a yanke tsammanin cewa yayan ita shuka ko kuma amfanin gona suna da haka mm. A kaga ko a doya a nan tsakiyar Najeriya ana samun wani iri ya fito da ta bambanta da sauran iri haka har kamar zan tuna akwai shekarun baya da wata doya ta fito su manoma eh, suke kiranta wai makka kusa mm. duk wanda ya samu ya girbe irin wannan eh, shi wannan shekarar zai iya biyan eh, kudin zuwa aikin haji. Haka. Eh, shi ne ake kiran ta maka kusa. Lallai. To kaga kwatankwacin irin wannan kenan. Oh. Yabanya tana yin haka. Oh. Abin da za mu ɗauka kenan. To sai ita wannan karin magana ita ta ta zamanto kuma wato gama gari a bakin sauran hausawa. Oh. Ko da ike ka ce ba lallai a tabbatar da inda abin ya faru ba ban sani ba ko za ka iya gaya mana inda ake tsammanin da ya faru duk da ike ba takamaiman tabbaci cewa ga ainihin wurin. Eh, gaskiya a yawancin wallahi bincike da aka yi, hmm. dai a ɗan iya abin da na bincika, da hmm. eh, bincike bai tabbatar da tushen wannan karin magana ba. Hmm. Kamar da kuma na nuna maka ba ita kaɗai wuce akwai karin maganganu da an dama waɗanda suna da tushe ko asalin su ga inda suke wasu kuma ba su yawa kuma a ɗan kana baka misali cewa kamar sadakar jini. Mm. Kana ji na? Ina jin ka. Eh, yanzu ya zubar da yanzu eh, garin ɗiban ruwa kuɗin su suka zube. Mm. Eh, cikin rijiya. Sai yadda mutane suna wucewa sai su ce musu sadak sadak sadak wato mutane su zo shiga su zo da sadaka amma fa a cikin ruwa to kaga wannan ba a tabbatar da ina <laughs> na yi faru ba wannan karin magana ina aka yi ta ba eh. yawwa akwai kuma wata karin akwai wata karin magana eh, akwai wata karin magana kuma da ake cewa aikin baban giwa eh. kaga wannan shi ma ba a san a ina ita ina take ba ita ma nan mm. a ainihin wato gyaɗar malam dogo mm. tana daga cikin irin waɗannan karin maganganu waɗanda har yanzu ba iya tantance ina suka faru ba. Ma wannan sai dai na gundarin labarin. Sai kuma wata ansar masu sauraronmu da dama mai alaƙa da babi na ƙarshe na ansar tambayar da muka ƙarasa kan rarara ga Mahmud Kwari. Wai rarara mun fa mun kusa mai yi tuya fa mun manta da albasa. Wai waye koya maka waka ne? A'a ni Allah ba koya mun waka kai ba. kawai dai mawaka suna yin waka kamar yadda na gaya maka abin yana burge ni ba inda yake sauran ba da saƙo kaga ne sai sai ta hanyar waka kawai yadda suke yi nima ina kallo haka ya shiga ya yi daidai wannan ya daidai ba a gyara masu dama kana bibiyar wurin da suke kenan eh ainihin da yawanci inda suke ina ganin nake sana'a ta da sandan na yi bamburutu na wani ta ban gaya maka ba tun da baka tambaye ni ba a cikin sana'o'i sha aka akai ka ba mu tarihin rayuwarka da haka kawai eh, riga ba abin nan ne ba kadami ai sai ka ce na yi bumburutu na yi tallan yalo na yi kaza ka gane ko ba ba ka gaya mana ba a lokacin na dan yi sana'a sai da mai eh. to inda nake kusa da gurin da suke da na ganin da suke abubuwan kuma yi dama ina da zumma irin wannan abun wani abun yana bata mu kare amma bayan da za ka faɗa wani ji da na ga wannan hanyar yana to ni ma bari in yi kawai bayan ka gama karatun allo sai ka kama bumburutu daga nan sai ka gangara waka ai karatu ba <laughs> shi ba a gama ina cikin karatu dai da ke yi a shi karatu ba a gama shi ina cikin karatu na yanzu dan samu dari da kwabo nufa kai na asiri wanda ba hina je na shi wani ba wani abu ba kuma duk wanda mai wakar da ka sani in ka ce ya san ni da sana'a ta tashi shi sa su problem din mawaki yanzu mawakin kawai da ya taso ya gara rana ko adamu na gudu na wakan samun kuɗi kawai shi fi so yake waka da fa waƙa kayo a bashi kuɗi saboda haka in yayi yau goma ka bashi kuɗi wajibi zajin ka zai ka gani ko yanzu in ka gana ma waka daman kai ka sani in kuma ka gana maka ne kai maka daman baka sani ba ba na san ko sisin ka in ka bani fallar in baka bani fallar ce a daman ni ne na kawo kai na baka kaga ba maganan ma ta hadamu. mu saboda dai ba ka da malami kina a fagen waka a a duk wanda kace duk wanda raga maka ba wai ba wanda malami ba ai akwai wanda suke wakar komai ai da ai da haga wani kasan ya girma uban kama ba kai ba Allah yanzu kai kaɗo dauki su garba kashewa ko jin waka suka ke kasan in kai sati tv ka iya waka <laughs> irin waka ta siyasa in dai abin mutum ne yi tallan mutum a ce wane yi kaza yana neman kaza wane yi kaza yi kaza yi kaza yanzu kaza ya fito in ya kun zai kaza a ai irin wannan abu ma akwai irin shata wanda yanzu a kalli abu a waƙi kuma in aka yi waƙar na za a ganta da manufa da yawa waƙar irin wannan ko sauraron waƙoƙin wayannan kake yi kaga ba karamar daraja ƙara samu ba ko kuma da ƙarar budewa da wayewar kai a cikin ita abin da za ka yi amma sai ka sa ranka a zuciyar da ka zo da me ka zo ka yi waƙar da haka dama kai kana si ka bi siga irin wannan kenan ta sauraron waƙoƙin waɗannan kake gani dama yawanci da na zo na ga suna yi haka bakin gwargwado na na ga yadda suke yi ni ma kwaɗan wannan zo mun su na fara gwada to hankali hankali kuma ni ma sai gashi ana cewa dauda ka hutu rarara <laughs> an fi sanin da rarara ya waka ta godiya muke yi Allah ce maka amin ba da To jama'a sai kuma sati mai zuwa yanzu a madadin rarara da Mahmud Kwari ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau. To a gai da Ibrahim da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. guguwa mai karfin gaske da aka wa lakabi da guguwa harvey ta yi barna matuka a kudu maso gabashin jihar texas a wani karamin gari da ake kira rockport kusa da corpus christi da asubahin yau asabar inda aka rika tafka ruwa kamar da bakin kwarya da ya shafi wurare da dama mataimakin shugaban amurka kan harkokin tsaron kasa sebastian goka ya ce ya ajiye aiki To madalla masu mu a nan muke ka ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da dare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin jawabai daga dattawa da kuma tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdul ta na gabatar da shirin da kuma Salaman Abu wanda ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni don ma injiniyan mu na yau Jona. Ni Sarfil Hashin Gumel ke cewa sai mun sake da karfe tara da rabi na dare a agogon Najeriya da Nijar karfe takwas da rabi agogon Ghana. Salamu alaikum.